الشيطان الرجيم أكيكي بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وسى به نوحا والذي أوهينا إليك وما وسينا به إبراهيم وموسى وإيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم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 shine ranar sha tara ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ishirin miladiya amma in ji malaman tarihi gashi Allah mai girma da ɗaukaka ya kawo mu cikin garin gwamai wacce karamar hukuma dawakin tofa local government kano state a nan cikin najeriya kuma a ƙarƙashin gayyatar ashayik malam lawal gwamai muna fata Allah shi taimake mu Allah da hikima samala aka yake ko ba ka yake ba Allah da kansa. gaba Allah ce inna ma yastajibu allazina inna ma yastajibu allazina yasra'un wal mauta yabasuhumullah thumma ilayhi yurja'un nazar da bai gaggaji ba saboda haka Allah ce inna ma yastajibu allazina yasma'un saboda haka mu'minai na duniya duka su sani duk duniya ba su da abokin gaba sai dai wanda suke tausayi ka ba koyaya mutum ya samu ne ya ji in ya ji cikin biyu an yi ɗaya ko dai Allah ya rabotar da shi ko kuma hujja ta kawo kan shi shi sa Allah ce inna ma yastajibu allazina yasma'un waɗanda suke yarda to masu saurare ne wanda ya ƙi saurari kwata-kwata to shi ne ya dunkule ba ka da yadda ka iya da shi amma in dai mutum yana cewa ko dai ko ce a zai bari yi iska na mai suka ce to magana ta riga ta kare in ka ji wani ya yadda wata ran to shi ne shi ne Allah ce inna ma yastajibu su yasma'un waɗanda suke ji to su suke ansa kira amma wal mawuta ka sani ka jarai waɗanda suka ƙi sauraro ya ba a suhun wallahu Allah ba zai tada su ya bincike su ne yasa suka ƙi saurare shi ne sun ma ilayhi yarja'un ya ce yaya wa qalu lawla nuzila alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha qadirun ala an yunzila na aka aktharuhum la ya'lamun kaji kafirai sai suka zo suke tambayar annabi ka san su kafirai yau tambayar su a ce kila to su kuma zamanin annabi tambayar da suke yi ina Allah shi ne yake da ya aiko ka ya zo mana da kanshi shi ne suke tambaya suna cewa to shi Allah ya zo ya yi bayani mana sana ce to ai fakan sa sa'alu Musa akbar min zalika fa qalu arina Allah jaharatan tun zamanin Musa ake yin wannan tambayi shine sai suka ce to ina alamar ta cewa kai manzo ne annabi Musa ya zo da farin hannu ya zo da ayoyi guda tara sannan ga annabi Isa ya zo yana warkar da kuturu ya warkar da makaho sannan ga annabi Salihu ya zo da taguwa to kai kawai ya zaka zo rana zaka ka ce kai manzo ne ina dalilin ka na zama manzo shine wa qalu la nuzila alayhi ayatun min rabbih dan mi bai zo mana da wata aya shaida cewa shi manzo ne bane qul Allah ce wa masu inna Allah qadirun ala ayyi nuzila aya Allah yana da ikon ya baka mu'jiza irin ta annabi Musa ko ta annabi Isa ko ta annabi Salihu amma dalili wa ma mana ana an nursila bil ayati wa ma ana an nursila bil ayati illa an kazzaba min hala wa wa atayna samuda na qadahu siratan fa zalamu biha wa ma nursilu bil ayati illa takwiba Allah ce wa ma mana babu abin da ya hana mu an da 'aya ta mu rika sakkar da irin wannan ayoyi na mu'jiza irin na annabi Musa ko Isa illa an ka kazzabu bil awwalun sai dan su ma mutanen farkon da aka kawo aye ba yadda su kai ba wa atana samudan naqata musiratan mun bawa annabi salihu wato su ne mutanen adawa samudawa kenan shine wa na samudan ace musiratan mun ba mutanen samudawa mutanen salihu taguwa abun lura a zahiri amma fa zalamu biha sai suka zalunci suka yadda dama wa man nursilu bil ayati illa takhwifa ba mu sakar da aya irin wannan ta mu'jiza sai dan tsoratarwa to tun da na farko ma ba su yadda ba yanzu kai annabi ayar ka qur'ani ce mu'jizar ka qur'ani littafin ka ƙur'ani amma wanda ya ce musu to ya kawo kamar ƙur'ani don haka sun sauran annabawa aka yi littafin su daban mujin su daban kamar annabi musa kaga littafin shi a taura ne amma mujizar shi da farin hannun nan ne da kuma wannan sanda sa wani ƙarƙashin na ala fir'auna bisimina wani ƙasin Allah samarati la'allakum yazakkarun ire-iren waɗannan su ne ayoyin shi amma sunan littafin shi taura shi kuma annabi isa sunan littafin shi ne injila amma yana warkar da kutu ya warkar da makaho ya tadda matacce ya taba shi ya tashi aya shi daban littafin shi kuma mi littafin shi daban amma shi annabi muhammad sai aka dunkule masa aka ce littafin shi ne mujizai mujizai kuma ita ce littafin amma wanda ya ci mutu ya kawo ka masa shi ne Allah mai girma da ce kul inna allaha qadirun ala an yunzila aya mm. walakin aksarahum la ya'lamun ce aya wa ma min دابة في الأرض وما طائر يطير بجناحيه إلا هو أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون الله يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم Allah ce babu wata dabba a bayan ƙasa babu wani kuma tsuntsu da yake tashi a sama sai Allah ce illa umman amsalukum face su ma halittu ne irin ku Allah da ya kuda ya kyankyaso ya kwaɗo shi ya yi ka da ka ga ya yi ka a miƙe shi ya ga dama ya kwaɗo kuma a dunkule da ya so sai yi ka haka shi ne illa umamun amsalukum saboda haka da Allah ya kaguwa tana tafiya karkace kai kuma ya yi ka miƙe nawa ka bada tukushi. to zaɓe ne Allah ya yi maka na musamman ne kai laƙada kalaƙar da insana fi a hasani laƙada kalaƙar da insana bi a hasani ta Allah ce laƙada kalaƙar da insana mun halicci mutum fi a hasani ta ne cikin kyakkyawar tsayawa in dai a miƙe tsaye ne a sa sutura a yi tafiya duk daga cikin halittu sai an ada aka yi wannan ba kuma girman ka ya baka ba don in girma ne ga raƙumi ka taɓa ganin raƙumi da wando ko hula ko kawai saboda kana ji da jakkin gidanku ka ɗauka mai riga da wando sai dai in tashi za ka da shi shi ne sai kai ɗin Allah ya zaɓe ka yanzu ka duba duk irin wahalhalun da za a yi na duniya Allah ya baka abin da zai wakilce ka ga wannan tafiya kuma shi abun bai samu gata ka kai ba idan ka jijjiga kaya ka ji baka iya wani zaka nema sai ka ɗora ma jiki haka idan za a je noma in za a yi huɗa sai ka nemi dabba sai ka ƙaura mata kuma abu ya samu a tsirga kai ne yau ka fara ba domin da aka zo yanka zama zamanin annabi Musa aka ce la zalun tusiru al-arda wa la al arsa ce tun lokacin ana noma da su ana kuma shayar da dabbobi da su amma idan ka zo ka noma duk abin da za ka noma da wannan dabbai bayan an yi girbi a tara kai ka sani tana son kan amma kai ba ma sai ka dace kan ka ɓoye ka ba ta karan kuma ba ta kanka gani ba ta ci ba tana so har kaɗa kunne za ka ga tana yi amma kai ba wani sai kai yaya sai ka ɓoye ka ka ba ta ka ba ta kara kuma da Allah ya ma ni'ima kai kan ma ba za ka ci shi haka ba sai ka gyara ka sussuke ka idda ka ƙara da kawa ka tankale ka dafa sai ka yi miya kuma ka shi ka saba ma Allah mugu dan masara a ka kana azake ne gata Allah ya yi maka fa amma da Allah ya ce mai duk dabbobin ya ce wa da dabbatin fi ardi wala ba'in yatim bi janahi sai ce illa umamun amsalukum dukkan su halittu ne irin ku Allah da ya yi su shi ya yi ka kai gata ya yi maka duk sanyin nan da ake yi ka sawo san kabar go kai ba hmm? kai sai ka shiga daki, ka ɓoye ka naɗe ka yi tomai amma su kuma suna ɗan waje kuma ka tabbata wallahi su ma suna jin sanyi da in ka dai kuka ga takurewa da akuya ta yi da tunkiya da sauransu duk za ka gane su ma akwai matsala baka ga kaza bature in kana so mata ta yi ma kwai ko ta abu sai ka hura mata wuta hmm? to shi da Allah ya tunatar da kai dan kakkamance ka ga je mage can sama ya ci ta baki ne ba haya ta baki Allah ya ce wanda ya yi shi ya ka da Allah ya so canza ya aje ka hmm? amma sai Allah ya yi ka dan adam ya yi ma gata kadiba mu'amala aure duk dabbobi waje suke yi gaban kowa amma kai sai ka shiga ɗaki ka saki shi ne Allah ya ba wannan tuni ya ce wa ma min dabbatin fil ardi wala fa'irin yadhiru bi janahihi sai ƙara tuna ba ce illa umamun amsalukum yace ma farradna fil kitabi min shay'in Allah bai yi sakacin komai ba a cikin Qur'ani a nan ne malamai suka ce a'a fil kitabi ay fi lawhil mahfuz wai littafi ne na lawhil mahfuz wai wani katon littafi ne wai lawhil mahfuz wai wani allo yana can sama katon wai sunan shi lawhil mahfuz komi an rubuta komi da wani da wacce da komi an rubuta jikin wannan allon wai da an diba jikin sunanka aka ga ya hana ja a jikin lauhin mahfuz to wai kwanan ka ne ya kusa karewa bai hmm, Allah Allah ne kullum sai ya biya na fara ka ba jahili manya hmm. <laughs> to shi kuma Allah ya gaya maka ma farradna fil kitabi mai shayi Allah bai sakaci komai ba a cikin Qur'ani idan dan wannan abu kana guje wa qur'ani daraja ne kace ai lauhul mahfuz ake nufi ba qur'ani ba kenan kana so ka gaya mana shi qur'ani an yi sakaci ba wani wani abu ba in ayyata ya tabbata magana da ka faɗa ma farar na duk kitabun ka kace a lauhul ba ne to kana so ne ka isar da sako na cewa shi qur'ani akwai wani abu da babu ciki to da Allah wanda ya samo wannan abu ya rubuta a gefe lalle ya kai babban mai ilimi ina yayo ilimi hmm. ya kamata a gano waye malamin sa a duniya shekan kokowa tun da ga ya zama ilimin da ya babban mai ilimi ne har ya wuce manzon Allah ilimi tun da shi dai annabi Qur'ani ya karba shi duk ko wanda ya wuce manzon Allah ilimi ya fi ƙarfin aljanna wallahi ya mata ba sai wuce wannan a ya mata girma saboda annabi ya kira duniya ya ce wa uhiya ilayya hadha alquran wa uhiya ilayya hadha alquran li unzirakum bihi wa man balagha a innakum la tashhaduna anna ma allahi ilahatan ukhra qul la ashhadu ولما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون annabi ya ce wa uhiya ilayya hazal qur'an an yawma wannan alquran ya ce ne unzira kun bihi don in maku gargadi da shi ya ce kuma ba ni kai ba wa man balaga duk wanda ya tada qur'ani ma nan gaba to da qur'ani zai yi wa'azi a ah, makirman nima da ina kamar na rasa shi Ya ce yace li kun bihi kaga ashe annabi duk darajar shi da qur'ani yake wa'azi dan yace li kun bihi bai ce da bi ba? da yana yin wa'azi da qur'ani da wani abu mai suna hadisi da sai ce li kun bihi ma don in maku gargaɗi da waɗannan abubuwan guda biyu yau ko muka kawo wani hadisi wanda aka ce wai annabi ya ce cikin hankali shi ne gani kaji na nawa muke yau tisa'in da hudu haka yake ya ce utitul qur'an wa mislahu ma'ahu wanda ya ce an bani qur'ani da kuma wani abu kwatankwacin qur'ani wai ka san duk wannan kewa-kewan da ake buhari ake so a yi zama da shi da muslim da turmuzi kuma an yi walƙiya gari ya waye idan ka ce utitul qur'an wa mislahu ma'ahu to karo kake da ayar kullu in ji jama'atil in wal jinn kullu in ji jama'atil in wal jinn ala ayin yadu bi misli hadha al qur'ani da kyau la yatuna bi mislihi wa law kana ba'dhu li ba'dhin zahira kul aka ce ga masu musu annabi muhammad na in ji jama'atil in wal jinn da a ce mutane da aljanu za su taru ala ba'an madda akan an yi a bi misli hadal qur'an su zo da kwatankwacin wannan qur'ani Allah ce la ya turo da mislihi ba su isa da su zo da mislihi kwatankwacin qur'ani ba walau kana ba'duhum a ba'dhin zahiran ko da aljanu za su taimaki mutane wajen fasaha su ma mutane su taimaki aljanu wajen fasaha Allah ce ba su isa su kawo mislihi kwatankwacin qur'ani ba to anan sai ka ce to annabi ya ce wa utitu qur'an wa mislahu wa an bani qur'ani da wani abu kwatankwacin qur'ani ita ka ce sunan wannan abu hadisi to nan da annabi ya ce an yi wahayi da sai ya faɗi su guda biyu ya ce wa uya ilayya hadha alquran wal hadis li unzirakum bihima da sai zama na ce an ban qur'ani da hadisi to iya ce an bashi hadisi sannan ma tashin hankali yake ka tabbata hadisan ɓangaren ahalus sunna daban hadisan ɓangaren shi'a daban hadisan ɓangaren ɗariƙa daban don su suka raba su dan yanzu nan ina ce to yanzu na yi imani zan koma hadisi in shawara da ahalus sunna cewa zai to duk wanda ka koma in ba ɓangaren ahalus sunna ba shirme ne in ce to shikenan na yarda gobe da ɗan shi'a ya zo wa'azi sai ya ce to ai hadisan ɓangaren suna hauka ne ga hadisai na gaskiya idan na yadda na bar nan na koma can to gobe ɗan dariƙa kuma duk ya zo ya kai to ni kuma haya masu suka ban da iko in kasu kashi uku kashi ya koma bangaren ahlus sunna kashi guda ya koma bangaren shi'a kashi guda ya koma bangaren tsarika bai yiwuwa abun ya yi wurin su sai in nayi haka kuma wanda iko yi haka sannan tambaya tukunna an taba yi wani annabi Muhammadu daban ne shi dan izala wancan ahlus sunna wannan shi'a annabi Muhammadu nan ba ba ne? yaushe ya zo bangaren shi'a ya zama manzo ya yi bangaren izala ya zama manzo ya yi bangaren tsarika ya zama manzo yaushe aka yi haka annabi muhammadun nan guda ɗaya ne tun da kuka yadda ƙur'anin ku ɗaya ne da kun tsaya na wancan kaso da ba ta faru ba saboda haka duk mai son musulunci ingantacce ga tushen musulunci shine ƙur'ani duk wanda yake musulunci a duniya idan ka zare ƙur'ani cikin musulunci sa to musulunci ya tashi amma duk wani littafi da ka sani ana zara littafin babu shi kuma a yi musulunci amma ga misali in ka gaza ganewa duk duniya kowa ya da cewa halin suna musulmi ne don in za zaka lissafa kasashen musulmi dole ka ce saudiya ko ba ta ciki ita ce ba tushe nan aka saukar da ƙur'ani to amma ko ka san ba wasu da jawahirul ma'ani amma musulunci suke yi kuma an da musulmi ne sannan yanzu dole ka ce morocco ƙasar musulmi ce ko ka san su kuma jawahirul ma'ani shi suka yi da shi dole ka ce iran ƙasar musulmi ce ita kuma ko ka san su biharin alwar suke cin kasuwa a can littattafan shi'a ba su yadda da buhari da musulun ba to amma ka sani saudiya in za su yi sallah wani littafi suke karantawa su morocco in za su yi sallah wani littafi suke karantawa iran in za su yi sallah wani littafi suke karantawa ba wani mutum da ya isa ya yi musulunci ya cire ƙur'ani kuma a yadda shi musulmi ne a duniya yanzu yau sai aka samu to aka ce ai mutumin nan ya haddace bukhari ya haddace muslim ya haddace turmuzi muwadda ya haddace waɗannan littattafan aka ce to ya karanta fatiha sai ya gaza jahili ne ko malami to amma sai aka samu malami ya haddace qur'ani ya rubuta qur'ani amma ya gaza haddace buhari akwai wanda ya sai kira shi jahili ko makiyinsa zai ce malami ne a dai same ka haddace qur'ani ka rubuta qur'ani dan ka gaza karanta wani littafi ka haddace ka rubuta ka san fasara qur'ani amma wani littafi ka gaza karantawa shin tun da ka haddace qur'ani kai fasararsa ka rubuta shi akwai mai bakin da zai ce kai jahili ne wala duk duniya ba amma ka haddace duk sauran littattafai ka gaza kawo fatiha duk duniya ba wanda ba zai ce kai jahili ba saboda haka wa zaba bihi qaumuka wa zaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq ka sadaka yace wa zaba bihi qaumuka mutanen ka sun karyata qur'ani wa kullu haqq kuma gashi ne gaskiya amma dan zance karyatawa Allah ce wa zaba bihi qaumuka mutanen ka galibin su sun karyata qur'ani gashi kuma shine gaskiya dan shi ne na ɗaya da Allah ya ɗaga duniya ya kaɗawa ƙaraurawa alif lam alif lam baddin gidan shida zalikal kitabu la raiba fi jinna kallo la raiba fi kuma goma yace alif lam zalikal kitabu wancan littafi aka ce na rai mafi babu shakku cikinsa to ina neman nabi wanda za a ce wannan littafi shi ma ba shakku ciki ne hmm? mun dai daga bujen buhari kowa ya leka hanga karya ciki mun daga fatarin musulun an leka turmuzi mun daga gefton Allah ka an ga ƙarya amma qur'ani Allah ce zalikal kitabu wancan littafi malam mai koyon larabci aka ce ma zalika ismul ishara lilmi lilba'i hada kuma ismul ishara mi lilqari to dan ni ga qur'ani kusa da kai amma aka ce mu zalikal kitabu wata ran kuma a ce mashi haza bayanun linnas wata ran a ce inna hazal qur'ana wata ran a ce nanu na qussu alayka ahsan al qasas bima awhayna ilayka hazal qur'ana me yasa a ce mai haza a ce mai zalika zalika can haza kuma nan akwai dalilai da yawa na farko wurin ka ganshi nan take ka ɗauka ka buɗa haza ne ga ya kusa amma kuma za ka ɗauke shi babanku ya fanso ba shi kasuwa a sa ma gaba kakara ta ka ce na ta yi neman ƙur'ani ka yi gabas ka shekara uku hudu biyar ka dawo kuma ba ka samu shi ba kuma da shi ka ce ka ce kuma na ta yi neman ƙur'ani a ce ina wani a ce neman ƙur'ani ba dubu ɗaya da ɗari biyar ake masa da shi ba uban shi sai mai mara tsada ya gaba tsada dubu biyu to ba shi sai mashi mana ya saya amma wajen ka gano mile ne cikin shi ne ma'anar shi ni aka ce ni aka hana ni za a yi zalika ne don iyayenka shi za aka ce mai zalika nan take kuma shi ne sahaba Shi ne Allah mai girma da kuka yake gaya wa mutanen duniya daraja irin ta Qur'ani qul la in kitabat al-insu wal jinnu ala ayatu min hadha al-Qur'ani Allah ce la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira kai ba kwatankwacin Qur'ani ba Allah ya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi wa du'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kuna kokonto dangane da abu da muka saukarwa bawa Muhammad ya ce atu bi suratin min misli ku zo da sura ɗaya ta da tal kwatankwacin qur'ani wanda ku shahada ku kira goma kanku min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqin in dai ku masu gaskiya ne wajen ƙaryata qur'ani da gaske ba ku yarda ba to ku kawo sura ɗaya ko kulhu wallahu ko ta kai ba ko falaki ko nasi ku kawo sura ɗaya irin qur'ani sai Allah ce فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا كاجي فإن لم تفعلوا في الماضي ولم تفعلوا في المستقبل idan a baya ba ku kawo ba to ku sani nan gaba ma har mutu ba ku iya kawo kwatankwacin Qur'ani tunda an jarraba din an yi an yi rubutu an yi wasanni, an yi girman an yi takarda an yi littafi amma ya zama irin Qur'ani abu ya takara duk wanda ka tambaya duniya ka tambaye shi ka ce shi ƙur'ani na Allah ne zai ce maka ƙur'ani na Allah ne amma ka ce mashi to ba a haɗa shi da komai nan da bai ba da haka ashe dukkan al'umma ku sani idan har mutum zai raba ka da abu to dole sai ya kawo wanda ya ji shi wannan ita ce ka'ida ta hankali bari ma misali da za ka gane ina riƙe da naira dubu sai ka ce min ya da naira dubu nan in ka wata naira dubu me amfani A hmm? ka ga na farko ma dai akwai bata man lokaci da kai da renin wayo da kai man in dai ina da dubu na ka ce ban ita in ba ka wata dubu amma yanzu ina da dubu ɗaya ka ce ka wata in ka dubu ɗaya da ɗari biyar an samu ni to yanzu kai da kake son raba ni da qur'ani baka da wani tahi kamar qur'anin ma balle wanda ya yi shi a ƙa'ida kawai in za ka raba ni da abu dole ka ban wanda ya yi shi ka ce ban gida na in baka nawa ah, na duba kuma na wuya hina ka bai riga ta in baka ta na duba na kuma tawa ta fita ka bari nemo hukunci cikin ƙur'ani zo ka riƙa wa cikin buhari na duba na kuma cikin wani ne na allah sakin na hannu kamun na guje ba dalili kuma a ƙa'ida ta allah idan ya ce maka wannan abun shine gaskiya yana gaya maka koma bayan shi ba gaskiya ba ne da ya ce maka "A mai ya alamu annama mai ya alamu annama kamar ilaika min haku kamar ruwa a a'mi kaji da ya ce mai ya alamu annama unzila ilaika min rabbika kamar kaman a a'ma kamar mutum biyu ya zo wurin ka yayi magana kuma maganganun nan sun saba ma juna wannan ya zo ya yi bayani kan abin da ya faru wannan ma ya zo ya yi bayani kan abin da ya faru sai ka kalli ɗaya ka ce to kai magana ka yi ta ce gaskiya shi ɗayan ba ko ba a ce ƙarya yake ba tun da kuka yi magana ta sha bambam kuku aka ce to ga wanda ya ba gaskiya sauran ba ba ta ce ƙarya suke ba to ga littattafan marjan duniya Allah ya ce ga na gaskiya saura ba saboda haka akwai masu karatu da yawa gaba a ya ganin za mu taka burki mu da fata Allah shi taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala wanda tare da aka ana da kowa gidansa lafiya ki ubanta